Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shiri na lafiya uwar jiki. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen ashirin rawar na goma. Ruwan ɓaure a can ƙaramin hukumar Gusau jihar Zamfara. To. Ya ce yana son a tambaye ka a amfanin shisha da kuma lofe da mutane ke sha domin wai ana cewa suna magani. To in shin haka ne maganin me suke a jikin ɗan adam kuma menene bambancin su da sigari da masana suka tabbatar tana da illa ga jikin bil'adama. Da farko likita ka san ko meye shisha? Eh shisha, kin san shisha irin abu mai bututu wanda ake sa a haɗa shi da wani gora da hayakin taba a sama wanda ke shiga ta wani ruwa sai mutane ta zuƙa ta wani bututu to shisha ɗin kenan hajiya. Eh, to shi shan eh, kamar yadda ake sa a lofe ne ake sa garin taba ko ko ana hada da wani abu ana hada shi yawanci aka hada shi waɗansu suka hada shi da kamar da zuma aka hada shi da abubuwa da yawa don ya sa ya kanshi ko ya yi daɗi in ka shaka to eh haka suke hada waɗansu na hada shi da kamar zuma da irin su cinnamon da me da abubuwa da wanda zai sa shi ba zai wari kamar taba ba amma duk in ka shaƙe shi ka zuƙe shi za ka rinka jin daɗi daɗin shi a baki. Eh haka ake domin shi yadda ake haɗa shi a saman shi za a samu wanda za a sa kamar bututu ne mai tsawo haka. A gefen bututun akwai inda aka harada inda su waɗannan abubuwan da ake zuƙa da su suke fitowa. To a saman shi ake sa ta baɗi wanda aka haɗa da abubuwa. To za ta rinka ƙona sai hayaƙin ya shiga ta cikin ruwa. Hayaƙin ya shiga ta wani ruwa to cikin ruwan ne ake shaƙa. To. Eh, yanda yake kenan. Shi da ake kiran shashi, shisha, waɗansu na kiran shi hoka, waɗansu na kiran shi habu babu, ko na gel. duk sunayen su kenan hajiya. To game da tambayar cewa wai wai wai suna magani. To wannan abu hajiya bai maganin komai. <laughs> To. <laughs> To na farko abin da kake shaƙa ɗin ai takataba taba ne nikotin da turanci da muke kiran shi to shine ake shaƙa amma shi ma wani lokaci masu ilimin kimiyya suka ce domin kin san mutane na zama a cikin kamar a wuri kamar kamar a ɗaki ake zama inda ake sha iska eh. a za ga mutane kamar uku ko hudu suke shaƙa daga bututu daga wuri ɗaya eh, bututun guda ɗaya sai mutum uku wannan ya shaƙa ya ba wannan wannan ya shaƙa kamar shi wannan goran ana haɗa kamar su bututun kamar uku ko hudu ake haɗa ma gora ɗaya to sai wannan ya shaƙa ta nan ko ana nashi yana riƙe yana shaƙa To. eh haka suke yi sai kuwa na zaune kamar dai yan uwa ne ko abokai ana hira ana sha an sha haka haka ake yi ah, <laughs> to ba amfani ga jikin mutum to ya yi tambaya da ya ce menene bambancin su da sigari wannan shisha nan ai bambancin shi ba wani bambanci hayar domin sigarin ana kona ta a sama ta is sai hayakin ya shiga cikin wannan shugora din yadda zai zai kuma ka shaƙe ta bututu to illa sa hajiya kin so wannan mutane kan zauna wurin minti arba'in da biyar zuwa ɗaya suna shaƙa to suna shaƙan su din nan banda wanda suke shaƙa su kuma waɗanda suke kusa da su suna shaƙa suna fura hayakin a iska suna sake shaƙa aka ce masu zama kamar minti a arba'in da biyar zuwa ɗaya sukan yi kamar wanda ya sha sigari kamar guda ɗari ne ko arba'in ma hamsin zuwa ɗari domin ka in ka daɗe a wurin kamar kowane lokaci kana ƙara shakan wannan abin siga nikotin ɗin yana shiga jinin ka ajiya. To ana iya cewa ya ma fi sigari illa kenan? O ya fi ya fi ma sigari illa. Subhanallah. Eh. To ina ganin. Domin yanda mutane kin san mutane. Eh. Ba shi da warin sigari kuma kana shakar kana yana ɗan daɗi daɗi a baki. To saboda haka ba a san eh saboda haka ba a san illarsa ba. Eh. To ko za ka bayyana mana wasu daga cikin illolin nan ko kuma cututtukan da ke da alaƙa da wannan shisha ɗin? To shisha ɗin kamar yadda abubuwan da sigari ke sawa. Eh. Su su a sankaran makogoro, sankaran baki, sankaran harshe da irin wahalar numfashi da sankaran mafitsara duk yana kawowa. kuma wannan abin kuma wani illarsa kuma wani da yake da shi akwai wasu abubuwa da suke cikin sa wanda ake hadawa da ake kona din nan da turanci ana kiransa heavy metals waɗansu irin abubuwan rukunoni ne da ke ciki su ma waɗannan kuma suna da illa a jikin ɗan adam. suna da nasu illan kuma eh suna da nasu illa a jikin ɗan adam a saboda haka da illarsu da kuma na taban da aka sa duk sun haɗu duk sun haɗu eh ko da kyau yawanci mutane suna tsammani ba shi da wani illa amma masu bincike yanzu suna bincike yanzu ma ana gargaɗin matasa duk matasa sun fi amfani da wannan abin eh, ana gargaɗin matasa su rage sha domin illarsa yanzu ake ganewa domin mutane suna tsammani ba shi da wani illa domin za zauna ne ka shaƙa kai haka amma domin daɗe wanda ake ake shaƙansa a wuri daya shi eh. illarsa ke eh. to lo paper Ah, wato shishin ya fi lofe kenan ma. eh domin kin kamar lofe ko sigari za ka sha kamar sigari in za ka sha sigari ai minti hudu ko biyar ka karshen kara daya to haka kuma lofe kenan eh haka lofe ba a dade amma wannan za ka dade yawanci wasu zama wani yi wurin awa ɗaya suna shakan a shaka ya magana a shaka to kuma za ka shaka ne shiga ciki cikin huhunka yawanci yadda suke yi ke yana bugarwa ne yana sa maye ne kaman giya a bai sa maye amma shi wannan abubuwan da ke cikinsa kaman abubuwan da ke cikin gari haka bai sa maye amma duk abubuwan da suka yi ta taruwa a cikin cikin ɗan adam to Allah ya sawaƙe amin amin to likita game da wannan shisha na akwai wani ƙarin bayani da zaka mana eh to wannan kin san shishe din nan a ba da guraren su ma ya suma da gabar ta tsakiya ne kasashen laraba nan kasashen laraba da irin su taki taki din nan da iran nan ya soma to daga nan sai ya soma yaduwa zuwa irin su turai sannan ya soma zuwa kamar america kuma ya zo kasashen mu to to Allah ya sauke eh, amin amin to hajiya ma ko inda wannan ya fito yanzu ana wayar mu mutane da kai da daina shan wannan abin yadda kamar yadda muke A saboda an gano illar da ke tattare da yin haka. Eh saboda illar an gano haka hajji shi yasa ake buɗe mutane kai yanzu su daina shan sa. Ana wayar musu da kai to Allah ya eh, sauke. Eh, amin amin. A da yaushe masu iya magana kan ce aka ce idan kunni ya je aka ce jiki ya tsira. Eh gaskiya ne hajiya. Eh, ina fatan shi malam Ashiru lawal na goma ruwan baure da shi da sauran masu mu suna kusa kuma sun ji wannan bayani da kai mana. To likita mun ji illar shisha. To hajiya. To shi kuma Abdullahi Sa'idu Abdullahi da Maturu yana son ya san wai amfanin cin namijin goro da kuma illarsa. To cin namijin goro da hajiya yadda kamar abin da ke cikin kamar goro wanda muke ci kowane lokaci. Eh. ɗinnan. To akwai abubuwan da ake kamar kafin da sauran da ke ciki. To irin shi wannan to shi ne ke sa in yasa za ka ga kamar baka bacci da sauri da sauransu to cin shi dai bai kamata wuri ya cin cin shi da yawa ba kuma kuna da ciwon zuciya kuma bai kamata ka rinka cin shi da yawa ba to yana kara eh. sa tsananin ciwon ne eh domin kin san caffeine da abubuwa haka sukan sa zuciyar mutum wani lokaci ƙara sauri to shi ma namijin goro yana da caffeine ne kamar goro eh yana kamar eh yana da shi kamar goro eh hajiya to a saboda mutum zai ci hankali eh a saboda haka in dai za a ci a ci kada ranka da hankali. kada a rika ci a eh, fiye da kima kenan eh gaskiya ne eh, gaskiya haka yake hajiya eh illar da ke tattare da cin goro shine kuma yake tattare da cin namijin goro eh ko ko eh, akwai bambanci a ba wani bambanci ɗaya suke hajiya to Allah ya sauwaƙe amin amin to sai kuma wannan tambayar akan cewa me ke kawo bushewar fatar jiki ne wanda ke haifar da kaushi ko kuma tsagewar kafa ga mutum a lokacin sanyi Wannan tambaya ta fito ne daga wajen Hussaini Abba daga can jihar Bauchi. To, abin da ke kawo bushewar fata shine rashin damshi a fatar jikin na Adam. To. To rashin damshi din nan wani lokaci ya danganta akwai ɗan ciwoka kamar irin ciwon shuga wani lokaci yana rage damshin fatar jikin na Adam. To kuma wani lokaci shi yasa wani lokaci akan so mutum ya rika sa irin kamar wanda ke rage fitar damshi daga jikin jikinka. Hmm. Eh, wanda ake kira rajin agent kenan da turanci to waɗanda suka ƙara damshin kafar amma in kafan ta cika tana bushewa kowane lokaci na tsagewa musamman in kuma fatar jikinka ta baki ne da saura suna tsagewa to akwai rukunin abin da ke sa ƙara karfin jikin ɗan adam da baka da shi To kuma wannan matsala ta fi faruwa lokacin sanyi ne don ya ce lokacin sanyi. Eh in dai kana wannan naka na faruwa kuma lokaci ne na rukunin da muke magana amma in lokacin sanyi ne rashin damshi din nan shi irin mai din da ake shafawa to dole ka rinka amfani da shi wanda zai ƙara damshin fatar jikinka. Domin lokacin sanyi kin san fatar jikin mutum takan bushe domin iskan ba shi da ruwa a cikinsa so in iska ta buki fatar jikin sai ta busar da fatar to eh abin da ke kawo shi kenan saboda haka kamar nan kin san lokacin sanyi a kasashen turawa, shi yasa wani lokaci sukan sa mutum ya rinka samun irin mai wanda ke ƙara rage ƙara damshin jikinsa to kai eh. bayanin fatar mutum kenan eh. to rashin tsafta yana da nasaba da haka eh rashin tsafta ma yana kawo wannan haja shi yasa lokaci dole ka wanke fata da kyau sannan ka sa shi wannan da ke ƙara damshin jikin to ina fatan yana kusa kuma ya ji wannan bayani eh. to ya sake wata tambaya to hajiya ya ce yaro ne lafiyayye ana zaune kawai sai ya fara kumbura duk jikinsa gaba ɗaya tun daga fuskarsa har kafarsa wannan wani irin ciwo ne to wannan hajiya akwai wani abu da ya shiga jikinsa wanda ko bai dace amma wannan dole ya kai shi wurin likita domin ba za a tabbatar ba sai an bincika hajiya wani likitan yara zai kai shi koko wani wani likitan yara zai shi amfani hajiya domin yawanci akwai abubuwa da yawa da ke kawo irin wannan hajiya ba za a sani ba kuma sai an yi bincike to Allah ya sauwaƙe amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai hoji da ke mata in gaide ke la'ira uwar babu mai hoji da ke a san da ke a kake duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri